A shekarar 1991 ne abzanawan yankin Ayer suka ɗauki makamai da nufin kwatantawa hukumomin Nijar ɓacin ransu akan rashin basu damar shiga a dama al'amuran ƙasa da su. alhali akasarin albarkatun ƙarƙashin ƙasar Nijar kan fitowa ne daga wannan yanki sai dai bayan kafsa faɗa na tsawon shekaru uku Bangarorin biyu sun cimma yarjejeniyar zaman lafiya a ranar 24 ga watan Afrilun 1995 mafarin tsayar da wannan rana a matsayin ta haɗin kan 'yan ƙasa. Sunana Isa Gusaye, Wallahi mahimmancin wannan rana akwai misaltuwa gare ni tunda an samu sulhu ne ana tunowa da ranar da aka samu sulhu da gwamnati sun ashe makamai gaskiya abin murna ne abin farin ciki ne eh, muna fata kuma ya dore sunana mai turare jimrau in aka yi zancen ah, kwanciyar hankali abu ne wanda yake da muhimmanci kwarai a rayuwa domin ko babu wani abu wanda yake iya yiwuwa a ƙasa in ba tare da kwanciyar hankali ba don haka a nau tunani rana wannan eh, yadda ya kamata a ce an sallace ta ya yadda nake gana ana abubuwan yanzu don Eh, lokaci ne wanda ta hanyar shi ya kamata ci mutane suna nuna irin yadda suke ba wani al'amari na kwanciyar hankali muhimmanci kwarai a rayuwarsu. Suna Sunana Abdulrazak Ibrahim. Akwai rumutsuwan da kasar ke fama shi na tashi tashi hankali musamman a yankin Difa wanda 'yan Boko Haram sun kai kaji cika. Bai kamata a ce kuma hukumomi yanzu masu sa ido su kyare irin wannan ba. Tun a baya har an ci nasara a kai har yanzu ana buki a kai ya kamata a ce to ko yanzu in an san ko suwaye irin wannan tashin a kira su a zama da su su ba da makamai sannan a zama lahiya kaga an ƙara samun wata rana kuma ta haɗin guwayen ƙasa da tabbatar da kwanciyar hankali a yayin da hukumomi da jama'ar ƙasa ke murnar zagayowar wannan rana tsofaffin 'yan tawaye a nasu bangare na korafi a game da abin da suka kira jan kafar da ke tattare da shirin zartar da alkawalan da aka ɗauka yau shekaru 24 cif ahmed wagayya na daga cikin kwamandodin tsofaffin kungiyoyin 'yan tawayen arewacin Nijar. Zan dauka misali a kowace shekara eh, za a dauka samari na yankin ayar da zawak za a dauka su a cikin harkan soji da duwan da ayyuka da wani aiki na society. wannan nishar ta doke gazama yau shekara ashirin da biyar duk gwamnatin da ya hawa cikin shekara ashirin da biyar wannan babu wanda yake da niyya ya zo ya ce a ah, bari da ko littafi wannan na akwar da fe bi sau da kafa da shi in gara wasu abubuwa ciki babu wanda yi shi ainihi kasashen faransa da burkina faso da chad da algeria ne suka shiga tsakani kafin bangarori su amincewa ajiye makamai domin jaddada mahimmancin wannan rana ta 24 ga watan afrilu a gareta gwamnatin jamhuriyar Nijar ta shirya bikin musamman da ke gudana a yau Laraba a garin Cintabaraden, inda tawagogi daga sassan ƙasa ke can suna tashi aya, yayin da a ɗaya dabra, Firayim Minista Birjira Fini ke jagorantar taron zaman lafiya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.